بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا nga ba su ko ya fi dai buru gani bai karatun yi militafiya albarka kwanna igikini na yi karatun ya eh gobe gube ya ci yau ta manga shuri a yanakin su salisu wal ishiruna darasiya ishibeguteci gayi allibas wa zina kayafan ganbenin fai شرع اللباس سترا للعورات a ikpayan kayafan labiya yi shari'a ga yi kaya wunji bayan doci wa ya gudu fesitran ya kawaya lil aurat ya buye yi shi wazinatan lil insan umolu fe ni mpu ya zawangi zawangi gani mpa waja sa mwela ya vunso umwela zawangi sa bugu ke yoyo hikima guba uda kayafo walibasu takwa zalika khair amma tufu yadda su kune ya fana ungari ke yoyo bai su ya votu a e fanin tu da su kuma madaba na alkhairu wa gumiya turawa da na miguci da su so da nan famba bai wani darja gumi fayajibu min al-libasi ma yasul aura wajibi famini ya kayo agon ga kaya fankici wajibi ta tiye musulmi bo wagan waga yi ma ya turul aura kayan doro na waga fan wuce ga ya buwa sona ya bude ga tsani ina yi na na ke kpata na kawo jina a yau laifiya ta ya buye babu kan daga goro tikiyo lorogo yin zagi na kan kwaci kpata ikiyo ya bu sai dai fuska gan bai gwande amma bayani mandoci do gato ga fuska ya bu ga mun toyo na ji fata ga bayani a betin ga mucho man ga wayu sahabu ma siwawu da na nake umaji ya fuza na mustahabi wa kima ya mustahabi bai waga ji. a yawo ladana waga ulugwa a wọn bai laifi yana amma yi wajibi to yi bai kawo sa a yawo laifi tiwo na nabi sallallahu alaihi wasallam ga aya fún wasu galugwa liwe ma ka cinye zale ma umarugwa cinye wasu lema wuce ya fún yi wajibi na wani ويحرم على الرجال الاثبات اشغaga haramu moyo ya zabaji je bayan tufu wani jaga dana kanan e waga ta ya gilbe al isbal ke e wo saka e wo munchiko al kimba rauni jalabiya wulu gobe chiko kungiuga wa isbalaji waje al musbilu kanga shari'u la jaram ibu hadisi na jimbe dan ita alamar wuce wala man ga fil kamis e wowe awa gubo kukun yuga wal izar e de zuzuci e gwana e nga ya la larabawa jo awa gugu kukun yuga ngala ni bin ba zuga kiwa ga yitiya tsakabu ga tsaka ewo ede pata ni oyo annabi ji amfani ji bai izari daga nan ga yayi na lotun bai yi kan gana bogo ya zubi ga waga ga yi dema annabi zo ko larwa ji zo ga ba man ke haji dio ke sakan ke haji o a tsade a tsakai ga yi dena ya zuna ga ke haji sakan bin fatawa muhimma ta ta'allaka bi salati wa ga muci ke ga kwata hukuncin ni go en doro je na waga da naka ci ga kayi wuna hukunci iza daga ta ci bu sai bo zai jibe tullo jibe sunna ya na ga waga annabi wato da saka ndo shiga zuri wuna a a ga da kiyasi man ya ji kiyasi musulunci saka ewo kwata ya ga a fi mana ga wasarawil tsaka tsakaji sirwal wigiyan mufrad sarawi jemu tsakayawe ewowe galugu gwagiyan hukun gigama wutela agborowu gami miya fon miya da tsakan na otela nje waya wọn ya yi buwa ya ome miya a'a mitotun oyin kiyan kacha osun tela ndo cire yau gafa idan na ta ah, la ila illal a wa jamina ji da wage wage mi kan yi waga ke ajiji be telan da ci uci be lugwa ta ci sura na waya wana waga ye je zuru je biwi Allah wa mi miya be miya manga fama asfala ne enduro na ga ya gwada takuyen kukun gigu ba wani fafin na a gada na mutu za ba dana ke ga yawon wadda ga tufuwa fan shago kukun gigan da na wuce na tufuwa gwagada nan a zaba gada na wuce dai ya mai hadisi bai sarari fogwa ita alamar yake bu annabi ga izratul momin nisu sak e zuci e faci e dace mumini wai ke wani su sak gafe bici santu amma ka bo obe kan gafee bici santu ba wudi uga goki ha ko kun giga maken da hadisi be ka kai dan na ce ganga sayyidina abubakar ma annabi ga yin jibo etin yele ba hadisi be sayyidina abubakar zawara giwo shekaru sai mi ga mushi waje aji ba wuta ya lobe shi fe tsakanin fe da zu fe da zu annabi cagin wagan yawon waje baki yawon etin yele ba yawa ba baka yawon na aji gwagan wace aji wala ya lobe shi na shekalu sai mi gangan na yi taskiya daga ba annabi muhammadu ziyo yawon lobazi ibn bakar zijin wa taskiya ce yawon dama yawon waje bu etin yele ba shi bu aji fi man gala waga ya ji katuwa fai ke ji shigen shubuwaji na je zafi e ci zawangi ji wani ebe na ta yawo zawangi be shubuwa ya laza wadda cefu be siri na jala ya gaji na ya a be ba gafara shubuwa na ke fi mi zawangi ji foto yin abewa ga mutu mi ci ga to raddi mai yaye da siri wuci jin da fu wuci ce tunguru na mawai lobe sallah azun yawa na gaya shi ba ni yara ta na magajin ya fuga wale zai cani abin ba gafara wa ciwo ya gama gama gada da gafara da adinin su kwa fabe zai dora ya zan shi amma yana ya ga wani ya tuguruwa da ya ne da na sai ƙul'ani wadai ga shirku ji ya tunguru na wai bebe ɓata na kawai gafara ba wuri a yi woro ta a yi cewa illa wuga da wani wallahi wani gwi fi shi duk bayan shi buwa na zawon gije kacha wa feji wazi shibwa na mazandu cha kusu elega wa baga na cina yukai gaskiya bana to man wuci gode ga ga nawa wa ga ku da jiti yati yele boda ci goga amma ga ah, ah, hadisi be yati yele to po gwaga ya zai je yati yele ana ka kai nye yati amma ai bo lokaci ne wa goga na gala wọ́n níwájú ń kọ àdísì ń tìyí bí i yẹn tí yẹn lè bí wọ́n òun kí bẹ gan wọ́n jí tí yẹn lè wọ́n jí wọ́n tí yẹn lè wà haramu tó wẹ̀ ebo sún sun sí yẹn tí yẹn lè ké na tó yẹ la okun tí yẹn bẹ̀yìn ní àzàndóró náà wọ́n bá ń ti tí ma. wọ́n ní da ministura ne la jẹ́ ọ̀gá zanna musulmi nana sẹ́fù wẹ̀ jẹ́ ọ̀gá numpa yìí nana sàkádà nana. sifo wani waga te za kirki yana ba ndoro wa alle zai nan gaure wa ji sheka musulunci wa bai sifa na ya wala gwala la identity ya musulunci kawai kin bobo ogun wa daina tsuwa biyu ni daga alhamdulillah zai ji mai tsafin na nan gaure da mini ya identity mu ko ne da ake oje ba ndoro adana ka taru ba gai kuke ba wace le zai bai sifa guba ne ni su sak kai kuka yi nufayin sakagwa kukun giga wato gan akida wade bai zanne insha Allah ta bauri gwako ina ji faruwa na gaja wale zai bi akida kana kan doci benin kwayin benin su saki ba ebo ga ke dashi in waza na ya fuyi ma wa ke karayin wa karayin musamman zaba a wari jijin wato le sifan shi kwanne zabi wani sarawin ko le zai amma akida ta kafiri yi ba nga wai zai mu be to bi kiya fu be nasu na kiya sunna ya bi sunna zahiri so liye bi amma sunna ya akida wa ga biwi ji fahimta ko ngo mu ciwo ga ya akida na da muhimmanci gan ko ngai gan ba wani kpan ya ga wajen halin sunna ya wadda tuwa ramulo wa lutsa kawo gwa agwo kukun gigan ga wajen sunna ya wadda tuwa ramu kendo dai wai daya ci egan zayin a ciga gaza yin wani kpayin tsakauci ago ya e tuka ba iri jelo amma wuje ga wujin kiyo wuje suna ya ebe oke bile zaye wuje sifan na ogan huwa ya tace suna jama ina dan doce akida suna wuce ya ga yawai wallahi tallahi akida suna wuce ya ga yawai saudiya ce wani suna suna amma walisa shaje musamman zai jiji manja na wale sa shari amma akida sun na shi sun eti shi sun fi biya ya za ki akida bi an dora ya o male sa shari na jiji manya na amma manji sai faji man ban wa da yana hada su sako jayo alkin baji tata tukutuku kin da shari'a wani limai harami ji ta limai masalati fuji abu oke bile zai ba ga wuwa ya suna ma ngana ne ilimi na wallahi talayi ga ici biyo wallahi ebuna zai lanu kpayin besa kai ga wuga da suna wana wuga da na leza ga zai suna na fita ina adde litafi akida ba daga wọn wazo suna wana ku jihalu suna ya kashe ile gba ni man aljami'ul mufi da ce guri ibadana tsakanin littafi ya rata bai gube ile gba bu amma da udami ne ne waga itsanin aibuwa ne yana ta nabi muhammadu ya bayi ne yau sallallahu alaihi sakau ne su saak ya wani nga yi mu ya wancin ba waje nga yi mawuke wancin ba waje kaga sifu wani ta nabi mai yayi kuma hadisi jo sarawin ya numfayi kan ya numfayi kan ya gabe mi yi ga zo be ne ba man ce ci gaba yi ga ويشتد التعريم إذا صحب ذلك الخيلاء والقبر haramu ba da pogwa lokaci na efaciwe eh, tsakawe ewowe nga bi ago kukun gigana wuce pamba be alhuyela ta kama wal qiblu be tiyele da bunan larabawa shi da mini yana fe lalle china e de fe backing za fe dazan e de fe backing wele ga yan wayo sharia ci be sharia ga tiya be ne da mini alada na tatiwa na nun paye ka alada wayo sharia wuce ji tabbata zudi ufi bakin alada wuyo ne lawace a sana shari'a ga ewa ba wuce ci e shari'a uji tabbata e finge shari'a wuce tafi e shari'a wuce tafi woke ga annabi sunar waje ta ce alada ndo ciyo wuce tabbata kuma tsuwa ta tin ciyo wunye ya e ba umuni na wuna e wani sha ni wa manga to jama'a jingo da ga tiye ko jinjin halin doro haka amma kan kice haramu bu biye ga lokaci na ga famba be etin yele na bogo man yushi ga sai za faka ko da saka etin yele shago kukun giga nan ga wale na ji fahimta wanga na nabi muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam ya an guji tin yele amma sai a ah. Wa kazzakara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam أن من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يذكيهم ولو عذاب عليم المصبل إزاره النبي صلى الله عليه وسلم يا إلى باري قمين يذكت ونجي لا يكلمهم الله سوشا قبيا ولا ينظر إليهم ما شالب إرام يعني efu kparo diyana wala yi zaki ma aliya ketu ne fi haji lugwana wala wa azabun ali ma azaba na tana gafe yana nga yi zai efacu izaru ediu sakau ewu alkembo rauniu agwakokun gigana agwakokun gigana mun jiga sai wa gbakin yare wani zan doci a gama ga su ga gbakin zan doci mai ke zabe fahimta doci ga daga na ga yin ba gishi ga bakin na mato yin za gishi ngwe da ijaba shi bakin ya wato le kendo zan dole la di ni we fahimtu ne zan na fe jiwazi ba cheke nan ebon zagi na je lai da shi bakin na anabi ga a'a uh-uh, wadaje ka tuna e ga adini zo yin gare wallahi tallahi adisina lazuma tuya kiya ijabu bakin na kewa jijibi wani abin annabi muhammadu gani sallallahu alaihi wasallam ẹ̀dá zẹ̀yẹ́ fẹ́ lẹ́wọ́ annabiga tushin tushin ń ga gbaná jẹ́ sásúkú ga da zanci da da na lili shi wani liyani wuce sallah gani bi kewa jibi a disu disu ne na na tazo e ga adini ga hankali a rai ngala ya duku daga ilimin wuce da sun sanar wala manga wa ya harumu saubu shuhura a ramu ya wani yafin saubu shuhura na ga yi kaya na zandoro ga wale ebe yi man waje ga waje sauro na a yi gina wai alale irin na ila wata ga yana wani wani je waza na ndị wuce ya bai ture kawai bata wage na neto shema a da ga kayi ewo wucin jabo iri wude so iji da bu ya gagawa ma gani ba faman labisa sauba hulahu albasahullahu sauba muzilla yau malkiyama zandoro na gaifa kaya na to zawon giji gwaye kya ikwo e dai muluteri kayan duwa dai na wafafan wacce gaje zawaro kayan eti gabubo kimbo da na so ci ga annabi gaza wuce ga gufa waye ya fa kiyama ngo fa fa bo lo kun aga do joda ba to kiyama e we ba ku fa al jazaa min jinsi al amal ko a ni ga do joda ba ma ke lewe ngo shi ko ba so ku si be kya a chaga ويحرم لبس الحرير ezo faka ya larin haramu yo wa dibaj gan be kaya dibaj ala rijali ba giji haramu yau na faka na jina kaya siliki ji <coughs> faman labisa fi dunya lam a fil akhirah zan doro ga kaya na ji fan je wani wadi fan kiyama ya amma za giji wuyuki ho halalliya da wannan ga ala rijali ko a ta ga hadisi biyu wa ya harumu ma na fi ta tashabbuhu bil kuffar a ce ga mini ne ji ga sura kwai ga fanin na haramu yo enin fa ko kaya fashi na lambe dabo gan be tufu ayin kafiri shi na wani bayan da ci ba annabi sallallahu alaihi wasallam ga yi ga man tashabbaha bi qaumin fa wa minhum zando rogalla ya sada be jamman da ci je bayan ya e fachajo bojajo zan daga pamba bayan fa kiyamai aw tashabba ahadul jinsaini bil akhar ko kwa bagi bin zagi bagi waka ya zagi fa zagi wata bagi fa ngole jinsi guba ga da wannan ya faka ya doji ngole hadisi na mutum so zagi bani ni fibo e o shate ba ja ya kufo be fula ba ji ko yaji nasiya ga nan zagin doshi ya cin yaji nasiya zo na fe giga na ewuwa ga ya je gina ya ku sha ti ba je fafin bona yaluba yaluba ya e kwacici na musulunci wuna dokun e ya kuna je ya wuwa buye loba wa a abi buye na mu dokun ji e kwanna ba na tsaye haram je kuka yawa je fungayi ya kpani shari'a wu ga yale wu loving loving ya loba do shi a afula ba gwafi ya gaje bi shi a afula ba ebe otu shi na umele ya ga cikin su da yawon jahilci yau fakan naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya fuzu maji nun zagi jife jiki to babbar riga lokacin ya tsallagi miligin zagi ta mashin bu aki jan afula ta babbar riga fun wallahi tallahi billahi lazi ah, e gami wọn bagi ina kashin zagi musu fai ke je cimile yin gujo ogun waje ga sai ni udacin bagi ma laudacin egbon mi abu afula ti abu bari gafan <laughs> sura ni da na yin zagi yadda madanan ya bagi ni ji ce ya iyalimi labari ga mu ga tufabon wa labari ga abin gwagon haji layin sai jin yawon sallah abba bari gaji fanza zagi kwa kwade zai wo ko le na mago wale mako? wallahi tallahi bage lono kashin zagi a san zagi ma a fulafi bayan manci ji da jahilce ya manci ji wuri bai su maje ta tarbi ya wuri na ya gizan duwa na kyadini na ajiyar na kaga ga gbegbo jiwa wa zuwa wani wajen dala tarbiya gida ya wajibi musamman ya girza gizi a fahimfun ya sarwai annabi sallallahu alaihi wasallam hukam an yalbisa rajulu libsata almar'a wa an talbisa almar'a libsata rajul annabi kane zaba ga fakayan zagina kuma kan zage wasu kai ba gifa wa yahrumu kullu saubin yubdil awra aw yujassaduha banga haramu yo na ya faka ya ndoro na yubdil awra e la ya futuna e ona ji chere ana da wana hmm. e ona ji chere ana e ona waga fa na ka kwace odana musamman zagiji dole irin na shiga mai waza kwaku ha na ji mai wa irin na zana to ijabai ba yi fiya ne musamman na je dan yin eh, fahimci koji na ẹdẹwọ koji etukwawo koji ẹgbẹ̀gẹwọ koji ijabu je ba yi fiya wani ga alli ni ya a ci haka. au jassaduha ewo na wafan na kan kpace wadda na tula wa gbogbo gwa yan kpata yi ba we nole saka yi ba gi musulmi ba gi kon zage gan re wani jinsu na ba gi sai da inu na gwako biye ka ji kpata atula egbaja atula ayi takushishi to shi dai ewa ga tsaka ko ewa wuje bu jina wu na kawo bayane na kayan ga fan shef na kawo pata ogbo ogbo bandoro atuti na. haramu yau man ce tuyin gami na shafa ga yi kaya na jicin yare yana transparent material wana wa hi to na ji jibiyan nana lirrijali wani sa'i ba gishi tun zagi da a caya bai kaya irin na shi Waye ko ويجب a المرأة الحجاب kike hijabu ko jilbabu wanje wajibi yan zagi musulmi jilbabu ga so yi wonko ya ayyuhan Kulli a zuwa jika, wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina na. min jalabibihinna jalabib jamuya jilbab bi taqtiyati wajhiha ulayin waje fuskau wa jami'i badaniha to na kan faci bayani anil ajanibi ke ba gijiluwa ajnabiyyu jamu'i ajanibu ngai ba gina jiji mara na? jiji mai mara miwa ya gina mu bayin nan nin da nina babau egi uji egi tulu uji egi egi uji zai ji dai shari'a jin daya a juyawa na ewa gan zagiula yan su to ya e, zagiula ni kabu je man shiga ga tubo man kwai zamani ji a ma tubo mayan saudiya ci ji ina ta tubo na ga wajibi wannan zagi ga na. ibuna gabba yin zagyaju kan safi zaba gina babu evo fuska sai dai wa lu yin washi wa lu yin mi washi shari'a da jiga waje kiyan wacce fuska wole ibuna annabi gabe madina ci na lo yin mi washi na annabi gabe zaba gina lo yin mi washi na ga wacce fuska ya wacce mi wacce wule shi lelo ya bayan na ga da wagwalo na amma fasara dai na manjijin hadisi sun shiga tiye nan gayi wadda ce fuska wule ba mawacin gwanda wule ji fahimta ko ko ga ji ni kabu kan ga wadda na luwai waje na cilo ya kiti ba jin ya biyu yana mu yawo wada aman na amma bai ji kena kpatsu gwanda bai kijo a ga wadda kafa cin da mara meji cin na e e ji lewo babu ya giwu ya giwu ji a gacin kwatsun lewo gan bai zira wa gan bai bicin na ji amma wadda ka cin liya a da yau dama ya fuska bai kiyan bai gwandai <coughs> shewa albani ga ni ka buji wuji wajibiya wuji wajibi a ibina wa ga wajibi kan zagiji ni ka ba fidon harin karita fiti ga wuce ga arradul mufin miliyoyi na nito da littafin wuce yayi na nan fecin maktabatu shamilalin bebe dalili zai dai na yi wugwa ga pipiye ne ka buji wajibiya amma wọn ga pipiyu gyara yin e fi da bai wani to iyalin wuce fi idi e fahimta ku so kawai ma yi gacha fedukin saudiya a shirya ne ka buji aladuwa dakin wucin aladuwa to ga to shi to sai bai giyo sai bai ne kawo mai zai je luwa umara luwa ji nan gole a bebe dalili shi ne eti ne ne wugwa ni ne kawo yi wajibi na mandoro bebe dalili iji fahimta ku ku ga kwata bai alkhairi wani kwata ya kusa ce adini eti ci manufa wangi mu ويجوز أن يظهر عند النساء والمهارم ما يظهر غالبا من الشعر والوجه واليدين والكفين ويجوز وأن يظهر عند النساء والمهارم ما يظهر غالبا من الشعر وأن na wulatula kan su tanza gijin gan be maharimu shi na jamu mara mu da wani ina e ji tula gwa koye mu ci je gan yeswa yan zagi ja ga yitin fuska egwa guba ba gwanda guba ba dole wa yi ja nan zagi a gumbu a ga wulayen na ji sona nga ji wala wala gwa lotungo wọn wá ìjáàbù tí wọ́n dàmbó náà kí ẹ̀gà ẹ̀wọ̀ zai ji mara mọ́nà yẹ́gi ujì bàbá ujì da ya bau na ji kpata a yi mahari mu egiyegi usi za na ji kpata wọn lu da na ji gwaya wa ibana da na ji gwaku wọn yi soya da mbona wọn yi soya wọn lu fuska gwaya a le fuska gwaya tun na ga mai ugwa ga musulmi yi da miti ta cin go kacha wa ka to abuji wa to gboku ji to beji ale mbore wallahi tallahi billahi lazi amma wa da mi wace hadde iyaka zan do gada sai bai izini wani zan do gada sai mara mi ga wale ga shigi uma wa da mi guba guta ga ndoro da mudanin bo self content e bona kawo ga le ga e mi woyo amma mafi bo fi yakan daga da bo ga wale ga yi mi yegin na ji gada wani mara mi na. umaji marami an nana dole a bai tsoho da hali na gu aliyu da na musamman aga ejin ilo bai jini ba ya gyabu emi wa ga oto su amma ya gimu je ebe a eh, janibi ma yau dole to sun uzuri ci bu ba gwa dabo gwalawa da wana kichini vovonta enro na wani dai bukata ude na wanda muka fi ubo a ci aga kata jiyan ibi annabi muhammadu yau sallallahu alaihi wasallam tuneza ndoro tuka kai mun ci ga mai keto keyo ke ya ga dan zage ina da kyu dan gici ci ukan yin ukan ar kukan wuri kwaye kaji waka tun lokacin nija nasiya mu'amala da ci kwake ba to giji kwake ba wai foto mi so sarawin ibuna na jige wa wushe waje nan nan ce ta be ga buhun ta jiga aja sake yayo su ko ji ba gwala khairu yayi ngala dole wa zakiya je dole gaskiya to addini wa da su to min gucare in ya le oja da yare sai be giyo sai be aziki emire jin o boga o makawa akwake ba wai wa addini ya e giyo ma wa addini uzirwa amma bai yi mewa da ya mini mutu ne mai da yanyan wuso bu yi bai gwalin wani bu yi ngole na geke na ake wuso wa maci biyu jani na wani wani kawa ga yan doce wa lugware wani ga ote ga su ya ji fekeke a daga yin magi zai feke zai hali zakan bai hali yin tugi bai zan da hali egbun waya na na wuce bai dayawa cagi man ne guba guta wa biwa ta fili zan dore rele bakwai ji fili dole zuye wuce gai lakiya wurin zai kaya ga bagin da culin wuye wuye zuye yi wani wuje wuye babu ijabu yin zuye yi wani ba goga waga ci ya? bai dai zuye hallo zuma tuwa ciwuji kan gida da nubu bane gugarin mini huwa da ta kwata waliwe kan gafo su koji ba gwa alkhairu shayi man ga wa ya harumu alar rijali lubsu zahab wa takalli bihi haramu ya zaba gishi na la tufuwa nye zinari dana kana wata halibi ko ala tufuwayen zinari afanin na waya juzu iti hazu khatamar fidda halalle moyo na ji amfani bi rukayen kiyon azarfai na annabi idan a azarfa wani ludan gwagwa lo kan da shi mu wani gwagwa fi egwayen khinsoro ga egwagin gini yau hadisi bai ci ga wucin annabi ya daru kan yakin ya zarfan galan man ruwa yakin halalle amma Allah tufuwa zinara dana kan wula jara ebo dalili hadisi wa sunanul fitrati mini sunna ji fitrana abu zuga wangi ta na. alfitra mun da ci ga alfitra ga yi musulunci ko na ji sunna na mun ji cewa bai ti fasara alfitra ba hadisi na beti ga wuce wannan gai ngai asiwak shigbatanci lanami itu atib tulare ladanaka sannan waya natful ibt wa muya lukuntata kuye muhammad lareza an wuya wa khalkul ana wa wacin yi ta sannan waya ga yayin lukwantata cin yi ta vundunoji emi agu fashi ba gama hadisi nan fashi ba makaru wayo nawa da nan na jilugwa biyan yi be fundunoji na man gami ne sun nobe taklimul azafir mamaye funduno ya gwato yin bici yi <coughs> zufru wal khitan a ta ga kaciya jini agagi ma alawa ji kaciya musamman ya yi ba gishi yin zagi cinwaya a ga waji ke shawa wallan zagi da ba ya ba gi sarwaya amma ga ke ya gamu ba ma aga gamu ba ta ga tin wuce ba wa lude ki ha shawa ba gya ya ba fi waye palobu ma da shawa ba ngala ba yin zagi da ya tsare kaciya yin zagi amma ba gizi zai gina wajibi tun na mai gigun fagutuwa mamayi na ajin kaciya wage wa kasu shawari a ci gaga emiyiwa musulmin da cewa sun wa mi lugwa ko anun kwayiwa wale wace sunna na ba wani sunna ga ya mi izinwa yala nun kwayin lugwa wa ifahu liha alliha wai jamo ya lihiyatu numfayin ya numfayin ji ṣe yi kan fayahrumu khalqul lihiya haramu wani ya wani numfayin yana wata zibiha ha a caga sai jin gyara sai mawuke sai jin dabara kawai sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga iga wafiru liha ya numfa ilugwa ilugwa ma ya dai ta wuzu ku ya wuri ma wadda mini lazun a fi banana azau ga lugu ke ya fi yin gosu ya zawon gima a wani ga bin hain ake lasun na annabi asun zawon giji goma demi na wai ladun a fi banana wushe da tishe gina wai zaɓe yi nan ilashunan wahfu shawari a cigaga a shawarib ga igi yan emi jamu yin sharibu gano nole awuwa daga nufin sharibu yana fin wani muna ga wale wuga gan shewa ba nufin ko ya ji maki sai a darsun rabi wal ishirun darasiyan eshibeguni ci azikru wa du'a darasi na bazayetiyan fafayin tsoho gani bai aduwe zikiri gani bai aduwe yustahabu lil muslim al iksaru min zikri la ewa gani bai musulmi undokun gani bai kiyan yetun ya tsoci wal muhafazati alama shari'a min al'azkar umutsa azkaru na shari'a biya yi na ke ga ta bi azkar na jidi asali shari'a ba ta bi azkari didi ya ji da ba san na annabi muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam ga ka zikri adbari sallawat ke fufayen tsoci ke zikiri na ji a gayi bebe yi adbari salawat zumayan sallah gutsona zikiri da buka shi udawa udawo a gaitu iga bebe indoci ma annabi sallallahu alaihi wasallam wunga sallama jikin wajujan astarfullah astarfullah astarfullah zubuta wucaju jigan alahumma anta salam ominka minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram wuce haɗi ke bebe la’ila illallahu wa dahu la sharikala lahul mulku lahul hamu wawwa na kulli shay'in qadir alahumala mani alima a tait wala mufi alima manat wala yin fauzar jad min kaljad la’ila illallahu wa dahu la sharikala lahul mulku lahul hamu wawwa na kulli shay'in qadir mucaju ke bebe la haula wala quwata illa billah la ilaha illa allah wala na'budu illa iyyahu lahu an-ni'ma wa lahu al-fadl wa lahu as-sana'u al-hasan la ilaha illa allah mukhlisina lahu din wa law kariha al-kafirun nga wuce ji kan gawa ji subhanallah walhamdulillah wallahu akbar mu be gutaya dole subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa nole waguji ma obe gute ndoro ayi wugi ma obe guta guta ego ratu da shi shitun jinni wacce agumi bila ila illallah wa da ula sharikala lawul mulk wa lawul hamd wa wala kulli shay'in qadir kan ga waje kullu huwa allah zoni birabil falak zoni birabil nas zoni amma wani zuma sallah su babu bai zuma sallah magribi wani wikin guta-guta wacce wajen ayatul kursi ne na jigayi alkaru na nabi muhammadu ya ce zuma yin tsalla busa wani mucaju ke ji la ila illallawa da hula sharika lahu laul mulku laul hamd wa la kulli shay'in qadir zubu zuma sallah magribi wagan bai tsalla su bayan وشاهدوا كي جاء لهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقال صلى مجيدا قال صلى أسبابنا ثم جيتا أذكار النجد وقال ما يقام والمحافظة على ما شريع من الأذكار إلا ويسو أذكار النجد شريع بها يبينه wafi sabahi wal masai azkariyar lashishi garbiyin lashishi itan loru wa inda naumi azkaru lokaci na waga leci na kiya gawa ba waga leci azkar kica ga wajen miwa wagba amana ayatul kursi bi birabil falak birabin nas suratul ila wace waje ga bismika humma mutu wa ahya te sunna wato ci ga mai jigiyar ya lece ngamo me aso kila ci ga mutu mai atso ngamo me e bona eleve tutun singo le kusa lai ni ga wal istikar a caga wa gasan su azkaru gi azkaru alhamdulillah labi Yana ba da mamatana wa ilayin nushir wa inda al'akli wa bi gawagi bismillah walinti hayi su azkaru wa gayan gici gigumi ki a gawagon alhamdulillah labi a tuwamani a zawar zakani min gaira haulin minni wala kuwa wa gairi ha bi azkaru na jike wujin nana azkar ji fi bai masalaci lo ya titiya ya babuwanta lo ya titiya ya zuko lo ya mazukata lo iji fahimta ko ka ta azikari na shi waga da saba ta ta shimi ba ta azikari shi wani waga itwana amma ki ji faruwa yi na ita azkarin na shi kila iti tiwa ya zuma je ta katun a hadisi ya zuma je ta katun a hadisi hadisi gaba mu azkaru na jifi kaka kutubu sita <coughs> ya da azkaru na bata bu sayo buhari muslim <clears throat> ibn maja sunanu nasai sunanu tirmizi bekibiyo sunanu abi dawud muwatta masnadi imam ahmad littafin cikin igbata azkarin na jifi gama ya gaya ga wa gairi ya to azkar na ji mutum wuji shara lo ba na mimma huwa mabsutun fi kutub azkar na to azkar jayo na ji bayani wuji be dan da fi azkar jayo na man ji da wakalita fi kai teki wo azkar na ji za tu tun littafi azkar jayo al'azkar ya ya gudu sharaf gaya al'imamu na wawo zaule mujalladi ni mai wamwaci azkar jifi dayin nke sanar mini azkar jobe isa muslim dana su kwa albarka na kada gakiyar saudiya wani yan shek sa'id bunu ali bin waf ni zaule adada ya ji mina ji littafi na fasara lona azmar wani ga wata saudiya ya tun adini ga ya loyan shi a man ji go ya gi jami'a ji ya madina ji abin yi tun yaji a bebe jimi ji kaka ne wa zai ja a gwatun feji giyan feji fassara ya littafi dai na ji dai muhimmanci al'umma musulmi jade bibe tiwo wani a gofe lotun ke azkarin na e jimi hadaddi jimi na ajin fasara na agba islam muslim adde ba ku sunna jimi wuce be ba na jin fasara lona a ta yi kenci da ta fi albarku yau islam muslim nga ya kpage ibi gini da katun ga ba su kai gali tafi da gumi ta azkarin na jimi fi kun fi wani wagan da cigiya to na magina adena so oto de fite ona ngo le aibu yo aibu yo ya fe gbo ma fe ya umune tiya uku fite na je bana ebona ka o tes na dole so sa yo da dini mini litafi azgar jo azgar dabo na goye kina e yamman kwen sunan nan gaya alqalimu tayyibo shaykhul islam ibn shewa albani muhammadu nasiruddin albani so kalita fita azkaru yi gan alkalimu tayyibu e gami wange shi ya ji fahimta ko a shiga ga al'imamu na saye mini man kwaye kutubu sita wato kalita fi ta azkaru yi gan amalul yaumi wa laila ya e tun ya shi bai yi gidi shehu bin baz na iti shi mai saudiya ciji zamani wina nga jajali woro ci tabuwa ne min yagi muhammad bin abdul wahhab jo nga tabuwa ne sheikh abdullah hafizahullah ta'ala musa ku kuma shehu bin baz kan ta fe ga tuhfatul ahyar la tayi za ciji. azkar jibu ko yake ko zadul ma'ad ya ibnu kayyim da wani mutoko azkar jibi. a targhib wa tarhib littafi wani ku azkar jikmana ibn sunni wato da amalul yawmi wa laila azkaru shiga alwabilu sayib ya ibn qayyim ya gika to ko ibn taymiya wato ku azkaru jikma da littafi wuce manyan sunna ji kalitafi ta azkaru jodan bugu ga ga zikiri zikiri wai zikiri na ji annabi muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam aya ji ba za yi tiya ba ya e ci zikirin hadisi ji a ba za yi tiya zikirin gbogbo ji ka tun zikiri na shari'a ji foro bai na su ko yi ga faskuru ni azkurukum washkuru li wala takfurun ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kasira zikiri na janabi wuna ga ga wala bon la jilozo والذاكرين الله كثيرا والذاكرات واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجار من القول بالغدو والعصال ولا تكن من الغافلين النبي كي يغا نجبات آية قرآن النبي قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت misali zai tusa kwayana bai zai tusa kwayana wai kwatankwacin zai birayi bai tushi kawai tu sokoya watsu oge tu kwaye wa ibirayi hadisi jibe danye ciki bu eti azkaro bi falalayan azkari bugu alus suna jejin azkar amma wa ya azkar na ja nabi muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam wallahi suna gai wuyi limi ce jin A ta maki yawa ga adina tetsonin manga zan da jose laila ga na jose ya gwa ya ji zikiri ya ji zikiri a bayiri na shi annabi muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam nan ga manga yayi yustahabbu lil muslim al iktsar min zikrillah wal muhafazati ala ma shuri'a e wa be muslimi wala un doku be gi han zikiri jin umula tutulu da wa be gon aji zikiri alama shuri'a min azkar e na ji shari'a be be yin azkar na amma ga shari'a ba wai da shari'a soko ga annabi gan anni annabi e jo anni soko ga yi bugo ya ndoro ga aji fasara umma tatiye na annabi muhammadu wuna wana sallallahu alaihi wasallam ide bukata wuce sa mm mm ide bukata wuce ji zikiri na yafe bai kogun shi ke zai ji lole anabi wunna anabi wunna ngai wa gama ya dore na gata wani ko ngai ba gama ya dore fosu maji ko gaga wangi gaga wangi ita zikiri na sai ca cele babe ba wuyan annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam su koya arziki wala su zikiri na jarabi muhammadu muna doro gai wani wasu na addu'a bai zikirin da nabi muhammadu wuri galle ga addu'a zan da ci sa lawa son gure ko lawa da falla ije ma ko jalabi a shiga lawa da yawo ma agwa su jalabi na janabi muhammadu wuri wa ma dai sira ibuna e sama ya e dule na irare <laughs> la ilaha illallah ah, fahimta sunan mare mami har tuku na zannoci suna jinnu ji sama yi wa kuwa biya yawon oga mini oje ti ah. sai duna abubakar umaru ji pata ibe ko asiri soji elo wace shi sahaba nabi muhammadu ji sinaji zuko wani sayidina umara a dai majalisa na biya na makwabcin wajuji gudu shi bu Ina wa wani hudun ya wani wani ya ci wa lishi na wani wani zan ci ce ke ji fari da sinawa sonan wundi a mushi shi wuce a ce labe ya wani wani ne ga albarka ta lotun albarka lotun ko ya sahaba bi muhammadu shi zai ji albarka lotun ra aljanna ya na ya zai ke ji takama yi ba na wani san daga wani na wani zu ce jiye ne wani ke lega ya tungawa ma na wani har sashi shi bai la zai ji fi sinawa na ne Ganzo ba mai hanyi mai rushe shaci wa kalla ga waje man ya ila illalla a to da gutun a yawon wasu awon ke ile ga ba hanyi wato yawon gan zai saba na gazo bunya e ji siri kuna ya kwangila soja ala kwangila ya wuja. Wa waya tau asiri ja ga labila ga mushi bai wato yawon ganzo ba wa ganya man ebe 1 miliyon 2 miliyon na ayawa na ayawa aji ni gwa na wai paya na zoba wa ganyo ni ebe na qur'anu ga wala yuflihu sahiru hay suata zandoro ne di sire na wai de nasara ni zoba gani nasara ya basha ni uzumani e za gwa so ko siri umele ga wala wuka to gwa lalle wai wuce zoba ni albarka lokatun albarka na da shani annabawa su kwaje wani wasa amma annabi zakariya uke annabi muhammadu gon ga kana zakariya jara. kafinta annabi zakariya wai wani annabi sulaimanu annabi dauda tsaci wai wani su kwaya yi labari wa alanna laul hadid en kwaji daya wani wani fe lu kaya kunji ta lujena bi gwen kwaji ma. yiwu dayu yi fayu suna wuya wani annabi muhammadu kan da baje ne annabi muhammadu lokun da ne a ruga arzikin wula so da kiwo ikwan wuro ya gani mana jeje jina haba haba annabi wai sayo kashi man da ci sawai sayo kashi bochichi ji sawa gandar babu ma ji ka jikatu jalabin doro gadde na jalabi wa da su mai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam umma ya sahabu shi fun babe giyo de sina be kwaziki wani unge la gama na be unge labi na kun be unge la wade wawo e zaman na go be lo tunde dewa wa mai wawo wo wa wo gu tuzuma wo cha siri da jiyu na ina we da yi bankyo ko gara na we na guri wuce ashe? o ga miloniya kigun wajen saboda wasiri waza ban doro ga adiuna ebola bona wode waje na liga wode ga siri mu cijin awi mu charge fe a cili yan waya ta lo mi za a mu ce bidin ga udan waya kan zan yawo man man mai je ga waya waza shi mu e wo ga waya waza sai man yi gune ko de dewa mana mu de waya ko siri waza man yi wato lo je siri ji ci aka tuya ebo boy wajo matsalin lalzina hummilu taurata sun malam ya ha ka matsalin shimari ya hamilu man bai je bai gobi wa mani annabi sokoli wala ji fi boni in ji kuma waga inga ya kuma shi aga takwasun waga shiri jijini wa wi ilimi o maji wala ya koyin gici wa ya ja wa ga ilimin na ga waga ajiye su ne wa bai ja su ko ya yi tarbiya wangi su ko ya yi tarbiya wangi e bona manga gada layin na gaskiya ya yi lauza wangi share za wangi ma dai ba uba ta wuka bare bal wato ga fake na za wangi bai imani e bo e koje da wa asiri so na su kwa kaya wani abin so ka ta taku amma wani dai bai da lalle wani su ko ji kwadin ya zuke lalle manga ekewa wal iksaru mina tasbi tasbih dokube subhanallahi ji wa tahmid dokube alhamdulillahi ji wal tahlil dokube la ilaha illa allah ji wa mulazamati listighfar allah ba gafara wa betuci dokube astaghfirullah aji annabi muhammadu ya ji fondoro zadwa ne ko zucitu edo ife ba ne man ga fawa sababin litafrijil kurbat ekpawiyo na ji gaza bai gbanyi ji na wagagwa su azikarin na ji wai ke gbanyi ji wa ziyadati min alhasanat wai e bi etuguruza wa listiksar min alkhairat wai e bi alkhairi yaza qur'anu ba ta ta ya to alkhairi na ji lili ba wa wa ibadatun lillahi subhanahu wa ta'ala ga wale addu'a ya e, ibadu yo ibadu yo lillahi ta'ala ya toci annabi sallallahu alaihi wasallam ga addu'a huwa al-ibada shishi ciki ke so kwe tiya wace waje ibada gaba wadana wani hadis na tsobin addu'a mukul ibada na manjigan ta zuwa na tsoga ta zuwa fa inna Allah yuhibbul mulihina fi du'a so kwe de boya zeji e tilale ki ula jilozu na wa labre wa chiwe wa bayina fa kandoro so kwe yo e tin yo wa ba e gatsani wa yi ba ba a wa yanbaghi istiglalu awqatil ijaba uma gwayina ya jin amfani istiglal bi ma'ana intifai a wisti imari iji amfani ganbe lokacin aduwa gwai na lokacin aduwa migwai shi da ko annabi yi labari man ce jin shara yin ganka sa'atil jum'a ke lokacin annabi muhammadu gada efa jum'a wani ga zandoro gaji kwade yin biyoyi gwado ugo man ji gaga ti lokacin a cewa le ba ka kai kin na bayani bai da tufatul kiram shari'a bulugul marama wani ya ganga shi ba da ce ga lokacin liman ya ta min bara wani da ce ga lokacin wuga feni na amma dai manji gaji na ta zuga nan yi zuma lokacin wuce da wuyi daga zuma ya lasari lo lokaci ya gidi loba ya fajin mafai mago yi ga ya yi biya doye lokacin lokacin nema da ga lasara jani aya faduwa har da lokacin ya gidi a lo ya fajin mafai na amma hadisin da ci bi ne ke lokacin da ci yana wadda tufatul kira wadda bayani gudu-gudu mini lokaci ja bashin wasu rufin lailin akhir eti ni miniya eci eci bi mana aga eci ga guta eti ya karshe wanta da ya karshe ya shi ya zoba ya shi da wani wani hadisi beti ga wuce ogun su kwaji da bai san mai za a ba wuyan za wa fufa fabi wuyan wa bayyana lazani wale ikama a ga aduwa gadayen sallah yau gan bai ikame disu bai ga wucin lokacin aduwa goyon wa fi ramadan disu ke bai gaisa ramadan lokacin aduwa goyon wa yau mai arafa ifa rufa ifa aduwa mai goyon wa awul musafir zai dan zauna aduwa. wai dai ijaba wasa'imi zai sha zunna adu wai dai ijaba wal mazlumi za ti bi na kunan adu wai dai ijaba wal walidaini aduwan dabin ne ijaba dabo wa fi sujud wa gada sujada ba aduwa ijaba dabo wa inda nuzulil gaifi iligaidu ijaba dabo su ko yayi ijaba wali ya bil muslim asbaba raddi du'a musulmi mulutu ya gan be ekpa na ji wajo la aduwa zaniya na eto e ji dabo en ji dabo ga ji agwa duwawa atiya be wuce ji min ya wuce jo min aklil hara gige haramu wa tarkil amr bil ma'ruf wa ga ga zawa gi ga lo tunguruma le za je ye gi oji za tsomba oji mama oji e na na na ko sai ba jire ko mawayela wani la'aduwa zagwa dole hadisi amma ya gode lokacin gana yiwa gibe bai wuce ya yi wannan ya anil munkar a shiga ga wani zawon gi da dai zuga bu an je na wani waga gaji wangiya eni ya e la walau da ijaba amma ya yayi lawaye wuri asari wakati hati rahim wa abba bi yi si wai walwa Wai gunya wai laza da addu'a gwa mugo jama'i musulmi ji ita al'amarin na mu da muhimmanci mun yayi santu yana ne la alkhairi zabe nan ya ci nke yayi santu ita addu'a lokacin addu'a ma addu'a mai gwashi wọ́n ìṣára jẹ́ ìkíndò àdísì ìbẹ̀rẹ̀ pàtí ó jẹ́rà yíwọ̀n rẹ̀ nọ́sí jùmọ̀ gẹ́gẹ́ ìkéjì ìṣára yẹ tí ẹni jẹ́ láàdọ́wà zai gwà ní sọkútù ìbẹ̀ kíá shi ne subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka